الشمس والقمر rana da wata ya tsara su suna tafiya akan wani lissafi mai cikakken inganci don mutane su san lissafin shekaru da ƙidaya.